الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo wa muna ƙara addu'a ga dan uwa da Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa ɗaya ne daga cikin waɗanda suke yi wa wannan masallacin hidima ƙwarai da gaske a daga cikin ayyukansa na alkhairi wannan granakin da ake jingine da shi duk a bango da na ƙasa da duk shi ya sa mana shi Allah ubangi ya saka masa da alkhairi da gudunma mai ɗimbe yawa da yake bayarwa Allah rahama masa ya gafarta masa ya karɓa masa ya sanya masa ayyukansu a cikin mizanin hasanashin shi ranar da ayyukan dukiya da 'ya'ya ba sa amfani Allah ubangi ya bashi ikon amsa tambayoyi Allah ya tsare shi daga fitinan kabari Allah ubangi ya sa ya je a sa'a saboda ya rasu ne a wata mai alfarma wata na Ramadan ko kuma Allah ubangi ya kyautata karshen mu Wanda ya bari ba na a baya na zuri'a da 'ya'ya Allah musu albarka Allah raya masa su bayan haka da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi aya ta 122 ko? na'am 27 eh, na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki yana cewa idh fa'o ibrahimu alqawa'ida min albayt ku tuna lokacin da annabi ibrahim alaihi salam wato ya ɗauko ginin ka'aba daga asalinsa kamar yadda na gaya muku lokacin da aka yi ruwan na ya rushe ka'aba ka'aba gaba ɗaya ta rushe ruwa ya binne asalin condition ɗin shi annabi sallallahu annabi ibrahim alaihi salam allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya nuna masa waɗansu alamun da zai gane inda asalin foundation ɗin ka'aba na asali yake bayan yashi ya rufe shi taɓo da ƙasa duk ya rufe shi ko ina ya zama to level annabi ibrahim bayan ya gane wajen yana ta tona yana ta tona yana ta tonawa bayan ya isa can sai ya ga alaman duwatsu da ya cire wani dutse kafin ka ce kwabo kai dutsen ya fita daga hannun shi gudu ya manne a inda yake to nan ne shine asalin ka din sai annabi ibrahim ya ɗauko gini daga kan wannan foundation din yayi ta daga shi ya fidda harsashin shi ya daga shi eh, ya tsawaita gininsa. sa shine Allah ce loka tuna lokacin da annabi Ibrahim yake ɗaukaka ginin a Ka'aba harsashin Ka'aba wa Ismailu da shi da ɗansa annabi Ismail alaihi salam suna ginin bayan sun gama ginin sai suka tsaya suka yi addu'a suka ce rabbana ya ubangijinmu taqabbal minna ka karɓa mana wannan aikin namu ka karɓa mana wannan aikin da muka yi innaka ya Allah an sami'u kai ne kadai mai ji al'alimu kuma kai ne masanin wato irin aikin da muka yi masanin abin da ke cikin zuciyarmu na ikhlasi idan ma eh, duk abin da kai in don Allah ne Allah al'alimu ne in kuma don mutane ne don riya ne don ayaba shi ma Allah al'alimu yana sane ina fata an gane ko wato wannan yana nuna mana duk inda musulmi ya yi aiki na alkhairi to kar ya yi alfahari da cewa ya karɓu kamar yadda baƙonmu nan abu usama az-zahabi ya jawo hankalinmu a nan ya ce manzo Allah sallallahu ya nuna cewa wato ladanai suna cikin wato masu tsawon uh, wuya a gobe kiyama saboda Allah ya yadda da ayyukansu sannan ba mai jin sautin ladani mutum ne ko aljani ne ko ciyawa ko bishiya ko duwatsu duk wani abun da masluki ne halitta ce na Allah face sai ya yi wa mai kiran sallah addu'a matukan kiran sallah ya riski wannan abu sai ya masa addu'a amma ya ce mutum mai kiran sallah ba wanda ya sai bigi kirji ya ce ina ciki ba wanda ya ce wallahi ni ina ciki babu zai yi ne a kyautata zaton shi ya karɓu a wajen Allah shi yasa kullum muke cewa ba aikin bane ka roki Allah ya maka muwafaka kai kuma in ka tashi yin aikin ka yi shi iya iya iya kyautatawa iya kurewa na kyautatawa duk abinda zaka yi wa Allah zaka ba Allah kakka yi abun ka shashafa shi sama sama shaf shaf shaf banza ka gama in sallan ne ma Allahu akbar Allahu akbar banza ka daga ka gama kawai komai ka rika yin shi kawai ba ba natsuwa ba kamala ba kyautatawa in sadaka za ka yi ka ba wa Allah the best in zakka za ka fitar ka fitar ka bayar da mai kyau wala ta tayammamul khabitha fi tunfiquna kar ku haɗa da mara kyau ina fata an gane ku kullum Allah yana karɓan ayyukan masu kyautata aiki to mu duba matsayin annabi Ibrahim alaihi salam mu duba matsayin ɗansa annabi Ismail mu duba irin aikin da suka yi kuma na gina Ka'aba ne gina Ka'aba suka yi kuma Allah ne ya umurce su amma duk da haka suka tsaya suna ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Allah ka karba mana Allah ka karba mana sun fi kowa aikin alkhairin sun fi kowa tsoron cewa ba a karba musu ba rabbana suka sake wata addu'a suka ce rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimaini ka sanya mu musulmai masu miƙa wuya ga dukkan al'amuranka al-islamu shine total submission mutum ya mika wuya ga dukkan umurnin da Allah ya masa na yayi ko ya bari ya mika wuya kar ya ja da Allah in ka gano hikima alhamdulillah na umurnin ko hali in baka gano hikima baka ce sami'ina wa ata'ana ka mika wuya kawai rabbana ya ubangije Allah ka sanya mu muslimai ne musulmai masu mika wuya ga dukkan ka ya Allah wa min zurriyatina haka nan zurriyan da za mu haifa ya Allah ‘ya'yan da za mu haifa sun ma ka sanya su al'umma ce ummatan musulmatan al'umma musulma masu miƙa wuya a gare ka sannan wa kun ga ‘ya'yan tun ba a haife su ba an roƙan musu Allah Allah ya shirya masa iyalinsa ya shirya masa ‘ya'yansa ya shirya masa zurriyarsa wace irin shirya ya sanya su mutane ne musulmai al'umma musulma mai imani da Allah da bin dokokin Allah sannan cewa ce wa arina manasikana Allah ka nuna mana wato ayyukan ibadanmu wato ka'aban nan yadda za a zagaye ta da yadda za a tsayuwan arfa da yadda za a kwana mina da duk wani aiki da muka yi na ibada manasik na haji ne ko na ibada na duka ya Allah ka nuna mana su ka nuna mana ladansu sannan kuma ka nuna mana yadda ake yin su ya Allah wa tub alaina ya Allah ka yafe mana inda muka yi kuskure ko muka yi ganganci ya Allah ka yafe mana innaka kai din nan ya Allah an tattawabu kai ne mai yawan karban tuban masu masu neman tuba arrahimu kai ne mai rahama mai jin kai mai gafara rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan wannan zuriya ta wannan garin da za su zo nan gaba al'umman da za su haɗu a nan gaba da zuriya ta masu zuwa nan gaba iba fihim rasulan ka aika musu manzo ya Allah wanda manzon nan yatlu alaihim ayatika wanda zai rika karanta musu ayoyinka na alkur'ani ayoyinka na da dokokinka da shari'anka ya Allah wa yuallimuhumul kitaba manzon na ya zamanto mai koya musu littafinka ya Allah Alƙur'ani, da duk wani littafi da aka saukar wal hikmata ya sanar da su dokokinka da shari'o'inka ya Allah wayu zakkihim kuma ya rika tsarkake zukatansu daga shirka ya tsarkake zukatansu daga munafurci ya tsarkake zukatansu daga hasada da gilli da kyashi ya tsarkake zuciyansu daga riya ya tsarkake zuciyansu daga dukkan wata cuta irin ta zuciya mai kama zuciya wanda Allah ya jarrabe munafukai yace fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan kalla ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ka tsarkake zuciyansu ka tsabtace shi gaba ɗaya ya zamanto ba abin da ke cikin zukatansu ya Allah sai dai imani da tsoronka da yadda da kai innaka ya Allah anta kai ne al'azizu mabuwayi alhakimu kuma mai hikima ya Allah mai mai mai iya hukunci mai hikima ya Allah duk mun roƙe ka ka yi ma al'ummanmu da zurriyanmu masu zuwa wannan wato alfarma ɗin da wannan ah, ka amsa mana addu'a na'am. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا na'am Allah maɗaukacin sarki ya ce, yana faɗa ma Yahudawa wa mayar rabu almillati millati Ibrahima ba mai ƙyamatan tafarkin annabi Ibrahim menene tafarkin annabi Ibrahim wato tafarkin tafarkin annabi Ibrahim shine wato tafarkin bauta wa Allah tsantsa ba tare da haɗa shi da kowa ba na faɗa muku irin gwagwarmaya da yayi akan yaƙi da shirka da mushirkai. duk annabi ibrahim bai shiri da mushirkai bai shirka kuma bai shiri da gumakan da ake bauta musu wannan shine tafarkin da Allah yake so kowane mutum ya rayu a kai millata abikum ibrahim ku bi tafarkin babanku annabi ibrahim to ba mai kyamatan tafarkin annabi ibrahima illa man safiha nafsahu sai wanda yake ya wofantar da kansa wato wawa ne da ya wofantar da kansa shine zai kyamaci aqidan tauhidi na kadaitawa na kadaita Allah ina fata an gane wawa ne wanda ya wofantar da kansa shine zai rike addinin shirka da addinin gumaka amma mutumin da yake mai dabara mai hikima shine wanda zai bi tafarkin annabi Ismail menene rayuwa akan tsantsan tauhidi da faɗa da shirka da mushirkai wanda ya bi wannan tafarki shine wanda ya rabauta wanda ya kyamaci wannan tafarkin ya zaɓi tafarkin shirka tafarkin gumaka tafarkin bokanci da duba da duk wani abu na shirka to babu shakka mai wannan aƙidar to wawa ne ya wofantar da kansa Allah ce shi annabi Ibrahim ɗinnan, nan laqad fainahu fid duniya. haƙiƙa mun zaɓe shi tun a nan duniya mun ba shi shugabanci mun ba shi annabci mun ba shi jagoranci kamar yadda Allah ya ce inni ja'iluka linnasi imaman zan sanya maka ka zamanto jagora uba gaba ɗaya ga mutane to Allah ya zaɓe shi kamar yadda Allah ya ce inni safaituka ala nasi bi kalami wa birisalati فخذ ما a وكن wa kun mina, shakirin ya موسى عليه annabi Musa alaihi salam ya ce li nafsi na zaɓe ka da kaina wato zaɓi irin na annabci kenan shi yasa daga sunan manzon sunayen manzon Allah sallallahu akwai al-mustafa al-mustafa shine zababben Allah subhanahu wataala Allah ce wala laqad istafainahu hakika mun zabe shi muka bashi annabci da jagoranci fi duniya a wannan rayuwa ta duniya bayan wannan ni'ima ta annabci da shugabanci kuma annabci ma ya zamanto jagora da shugaba ga mumunai wa innahu fil akhirati sannan Allah zai tada shi ranar tashin kiyama lamina salihin cikin salihan bayin Allah gashi annabi ne kuma salihi ne mutanen da muke roƙon Allah kullun ya tada mu cikin ɗaya daga cikinsu. su kullum muna ce ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalim su waɗanne ne alladina an'amta alaihim sune minan nabiyina والصديقين salihina wa hasuna ulaika rafiqa to bayan shi jagora ne annabi ne a nan duniya Allah zai tada shi a gobe kiyama cikin salihan bayinsa ku tuna iz qala lahu rabbuhu yayin da Allah ubangijin shi yace masa Ibrahim ya kai Ibrahim aslim miƙa kauya ga Allah qala aslamtu lil rabbil alamin na mi kauya ta ga Allah ubangijin talikai Kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk na miƙa su ga Allah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ne farkon wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya bauta wa Allah ya kafurce wa gumaka bayan Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi ya ba shi addinin musulunci ya kira shi cewa yayi riko da addinin musulunci nan sai ya koma tarbiyyantar da ƴaƴan shi akan wannan aqida kullum karantar da su aƙidan tauhidi da kadaita Allah da kuma kafurcewa gumaka wa wassa biha ibrahimu banihi Ibrahimu ya tara ‘ya'yan shi ya rika karantar da su, ya rika musu wasiya, ya rika nuna musu cewa lalle fa Allah ya za'a musu wani addini shine na musulunci. Haka nan ma wa Akubu, annabi Akubu shi ma bai bar ‘ya'yan shi ba bayan zamanto musulmi ya karɓi addinin musulunci daga mahaifinsa annabi Ibrahim. Ya tashi a ƙidan annabi Ibrahim shi ma bai bar ‘ya'yan shi ba, ya riƙa tarbiyyantar da su da karantar da su akan menene akan addini da annabi Ibrahim din da annabi Yaqub din duk sun yi wa ƴaƴansu wasiya suka ce ya baniya ya ku ƴaƴana kowa ya faɗa ƴaƴan shi inna Allah ku sani fa lallai Allah madaukakin sarki istafa lakumud dina ya zaba muku addini wanne ne addinin shine addinin musulunci addinin miƙa wuya domin Allah ya ce aslim ka musulunta kala aslamtu li rabbil alami. yace yace wa kowa yace wa ƴaƴansa fala tamutunna kada ku yadda mutuwa ta ɗauke ku illa wa musulmu muslimuna face kuna musulmi ku tabbatar ku yi rayuwa irin ta musulunci komai naku ya zamanto musulunci kada ya ku yadda ku rabu da wannan addinin musuluncin har lokacin da mutuwa za ta zo da tarar da ku wala tamutunna illa wa antum ko ba haka ba mu ma a can cikin suratu a ina jin ali imran Allah madaukakin sarki ya kira mu yace wa tasimu billahi yace wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum ayatuhu wa fikum rasulu wa ma ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim yace ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum nan ma suka ce ‘ya'yansu falata na kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ta gaba, Yahudawa ne suke ta yawo, suna cewa ai annabi Ibrahim ya mutu a aƙidan Yahudu, a aƙidansu ya mutu, annabi Ibrahimu nasu ne, Kiristawa suka ce su ma annabi Ibrahimu ubansu ne, nasu ne. ya mutu a wannan aƙidan to shine aka kafa wa yahudawa hujja anan am kuntum shuhada ku yahuda da kuke ce annabi ibrahim ba yahude ne kuma ya mutu a aqidan yahudu am kuntum shuhada'a shin kuna nan a halarce ne kuna nan in present ne idh hadara yaqub al maut lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub eh, eh, suna cewa babansu wato annabinsu a babansu kenan Eh, annabi yaqub kai ba annabi ibrahim ba suna cewa annabi yaqub ai ba yahude ne kuma ya mutu a kilan yahudu a can ma annabi ibrahim dan ma sun faɗa kamar yadda yazo a cikin suratu ali imran yace ha antum haula ijadaltum anhum fima jadaltum fima laysa eh, fima lakum bihi ilmun falima tujadiluna fima laysa lakum bihi ilmun yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al mushriki kullum kuna ta ce annabi ibrahim ku ne ku ne kiristoci masu ce ai nasu ne ya mutu akan aqidan su Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan a suratu ali imran ibrahim ba ba yahude bane ko bai mutu akan aqidan yahudu ba wala nasraniyan ba kirista bane ko bai mutu akan wannan aqidar ba walakin kana hanifan musliman ya kasance hanifan mai tsantsan tsaftace ibada ta tauhidi da aqida ga Allah wa ma kana musulmi kuma mai miƙa wuya wa ma kana minal mushrikin san bai shirka da Allah ba ko yahuda kun shirka da Allah kun ce uzairu binullah ko kiristoci kun shirka da Allah kun ce almasihu binullah Allah ya ce alhali wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa kawai Allah ya ce ban umurce su da wannan ba face su bauta Allah shi kadai ya ce kuna ce annabi yaqubu kakanku ai ba yahude ne ya mutu akan yahudiya shine Allah ya ce musu ku tambaya musu kuntum a kuna nan a ku masu magana yahudan karshen wannan zamanin na zamanin manzon Allah da kuke faɗan wannan magana kuna nan ne a halarce lokacin da annabi yaqubun zai rasu yayin da mutuwa ta zo masa kun san abin da ya faɗa idh qala li banihi yayin da ya fada wa ƴaƴansa ga abin da ya fada wa ƴaƴansa ya tara su yace mata abuduna min ba'di me za ku bauta wa bayan na mutu kun san a can ya musu nasiya ko yace wa wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya ya ko inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wannan lokacin da yake raye ya san su musulmi ne confirm akan aƙidan musulunci suke to yanzu da mutuwa ta zo masa yana so ya ƙara jin magana ta ƙarshe daga bakinsu shin wani irin akan wace irin aƙida ne za su wace aƙida za su riƙe bayan ya mutu isqari libanihi ma ta min ba'di me za ku bautawa ne bayana bayan na mutu bayan bana nan qalu suka bashi amsa suka ce na abudu ilahaka za mu bauta wa Ubangijinka ya kai baba, wa ilaha aba'ika da Ubangijin iyayenka tun daga kan Ibrahimu, Ubangijin Ibrahim, da Ubangijin Ismail, da Ubangijin Ishaka, duka ilahan wahidan ne, Ubangijinsu gaba ɗaya ɗaya ne suka bautawa, mu ma shi za mu bauta wa baba, wa nahanu lahu muslimun muna musulmi a gare shi masu miƙa wuya a gare shi. kun ga ubaya yanzu zai samu natsuwa ko ya mutu ma ya san lalle ya bar ƴaƴansa akan aqida menene akan aqida mai kyau aqida ta addini aqida ta bauta wa Allah aqida ta tauhidi tsantsa da babu shirka ya bar su akan aqidan iyaye da kakanni daga kan annabi Ibrahim aqidan annabi Isma'il aqidan annabi Ishaq sai aqidan shi mahaifin nasu annabi yaqub to kun ga uba ya samu biyan bukata kawai ya samu biyan bukata yanzu zai mutu a cikin natsuwa da kwanciyar hankali ina fata an gane ko to mutum wannan shine gata da tattali da zai wa ƴaƴansa ya tabbatar ya mutu ya bar su akan aqida tsaftatacciya ya tabbatar ya mutu ya bar ƴaƴansa akan ilimin musulunci suna da ilimin addini ilimin sanin Allah ilimin halatta abinda Allah ya halatta da abinda Allah ya haramta haramta abinda Allah ya haramta to wannan shine inda wato kaga anan uba ya samu natsuwa cewa ya ya ya sauke haƙƙin ƴaƴansa kiwon da Allah ya bashi din nan yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi game da kiwonsa kaga iyaye za su mutu a irin wannan da natsuwa da kwanciyar hankali babu wani fargaba ina fata an gane amma ka mutu ka ga ƴaƴanka a watsi ba ba a san sallah ba ba a sallah ba a karatun ba a san addini ba wannan tashin hankali ne irin waɗannan abubuwa duka mutum yana rena su wato sai lokacin da mutuwa ta zo dab za ta ɗauke shi ya tabbatar ya mutu zai rika tuna irin waɗannan abubuwan da ya na shortcomings da ya yi da in takaita da yayi wajen barin 'ya'yansa kawai haka ga abin duniya kawai da bai wuce a kowane lokacin mutum zai rabu da shi ko ba yanda za a duk abin da ka bar masa na duniya ya ɗauke shi ya tafi da shi kiyama nan duniya zai bashi tarbiyyar da za ka masa ka haɗa shi da addinin nan ya san addinin nan to shine babban guzurin da zai tafi da shi gobe kiyama kun ga ai Allah ya ce hatta makka in za ka je kai wata tazawwadu ku yi guzuri ku ɗebi nerori sosai amma ce fa inna khairar zadi mafi alkhairin guzirin da za ka yi shine guzirin mai tsoron Allah fa inna khairar zadi takwa mafi alkhairin guziri shi ne na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allah madaukakin sarki ya yace na'am tilka ummatun qad khalat yahudawa Allah ya ce musu kai da an taɓa ku ku ce iyayenmu kakanninmu ai sun mutu a yahudanci kakanninmu da iyayenmu sun mutu yace kai Allah ce kai tilka ummatun qarhalat kakanni da iyaye su fa nasu ya wuce yanzu ku ne za ku yi wa kanku qiyamul laili ana kiranka kai imani kana ce babana da kakana Allah ce waɗansan sun yi nasu sun wuce kuma sun mutu sun shuɗe yanzu ana magana da kai ne kai kai imani tilka ummatun qarhalat kaka da iyaye sun tafi laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abinda iyaye suka aikata na alkhairi nasu ne ku kuma abinda kuka aikata naku ne bayan da za a ɗebo naku a baku ko a ɗebo naku a basu kowa da irin ayyukan da yayi ne zai je wa Allah da shi wala tusaluna ba mai tambayan ku gobe kiyama amma kanu ya'malun game da irin ayyukanku da iyayenku suka aikata babu kai za a tambaya me ka aikata ba mai tambayanka me babanka ya aikata me ɗanka ya aikata me kaza ya aikata a'a in kaga an tambaye ka game da ɗanka ka ka yi watsi da tarbiyyar shi ne sai Allah ya tambaye ka me yasa ka yi watsi da tarbiyyar shi shi ma yazo ya shaƙe kai tsaya gaba Allah ce ya babana bai koya mun addini ba gashi nan Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am وقالوا كونوا هودا أو نصارى تحتدوا قل بل ملة إبراهيم هنيف قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا madaukakin sarki ya ce wa ƙalu kunu hudan au nasara tahtadu wannan aya mai albarka ta sauka ne lokacin da aka yakin uhudu mun san yakin uhudu an rasa manya-manyan sahabai na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum saba'in aka rasa a wannan yakin daga cikinsu akwai baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hamzatu bin abdulmuttalib hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da kun sa a yakin badar farkon yaki da aka yi a musulunci musulmai sun kashe musu 70 mutum 70 kif musulmai su ma suka kashe musu sai suka kama kuma mutum 70 a matsayin fursunonin yaki yanzu kuma da aka zagayo sai aka kashe wa musulmai su ma 70 din to ka gani an sun kashe 70 an kashe 70 nan. a can a badar an kashe musulmai goma sha uku ta yanzu a nan sai yahudawa da aka zo kun ga an yi difitin ɗin musulmi an jijji musu ƙwarai da gaske kuma abin da ya ba da gudunmawa cikin wannan Allah ne ya rubuta ya ƙaddara ta dalilin barin waɗannan mutum hamsin da manzon Allah ya ɗora a jabalun rumat wani ɗan ƙaramin dutse wanda yake jikin ka'aba mutum hamsin manzon Allah ya ɗiba ƙwararru a wajen harbi wanda hannunsu baya faɗuwa da izinin la manzo Allah sassala ya ɗebe su ya ajiye sai ce kun ga nan eh ku tsaya a nan kar ku sauka sai da izini na kuma ko da mun ci nasara akan maƙiya sun gudu sun tafi kada ku sauka ko da mu ne aka ci nasara akan mu aka sassare mu kuka ga angulaye suna sauka suna fisgan naman mu suna ci manzo Allah ce kada ku sauka sai da izini lokacin da aka zo musulmai suka ci nasara a farkon zagaye na yakin kafirai suka gudu sai ana ɗiba ganima sai na kan dutsen nan suka sauko da suka ga ana ɗiba ganima shugabansu da annabi ya naɗa musu a saman dutse ce kai ba annabi ya ce kar mu sauka ba sai da izininsa kaza to kai da Allah an gama yaƙi an gama komai sun gudu ana ɗiba ganima kama Khalid bin Walid Allah ubangiji ya yarda da shi kafin Allah shirye shi ga musulunci da ya zo yana daga cikin kwamandojin wato runduna na makka domin general commander shine abu sufyan abu sufyan radiyallahu anhu shi ma ya musulunta daga baya Khalid bin Walid da yake Allah ya bashi basira na yaƙi da ya zo suka taho ya ga yadda manzan Allah sassala yadda ya aje sahabai a Uhudu din nan ya hangi waɗancan mutum hamsin akan dutsen nan ya yi calculation ya ga ba yadda za a yi ci nasara a yaƙi matukan waɗannan mutum hamsin suna nan ba za su taɓa cin nasara ba Salif gaba ɗaya ya ridin abun nan situation amma sai ya ce wa general commander su Abu Sufyan a ba shi dama tunda yana daga cikin sub commanders ya ɗebi waɗansu runduna ya ce ku ku tafi ku je ku yaƙin amma ni zan yi ambush zan kwanta da waɗannan ya ɗiba su ya ce ku zo nan mu kar mu shiga yaƙin mu yi kwanto kawai yana targeting ɗin saukan waɗannan shine nasararsu yana targeting ɗinsu kawai ya yi kwanto a can yana ganin waɗannan sun saukaka ya ce mun ci nasara bayan musulmai sun kori waɗannan sun rarake su sun yi haka sun gudu sun fita kafirin sun gudu musulmai sun sauko ana ɗiba ganima sai khalid ya bullo musu ta baya waɗancan da da suka gudu sai suka yoyu kuma yanzu sai aka zo aka haɗu akan al'ummar musulmi wani ya kunce ɗamara ya kunce mai ana ɗiba ganima ka gani awalan ma sabtun a menene eh, awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ku tuna lokacin da ku kuka samu a eh, nasara a su rubi biyu kuka kashe saba'in kuka kama saba'in yanzu nan kuma an kashe muku saba'in kuna ta mamaki wa ya yi haka muna sabai muna tare da manzon Allah muna kaza kaza amma a kashe a kashe mu haka Allah ce kul huwa min inda anfusikum ku kuka jawo inji Allah saba manzon Allah ne kar ka sauka na sauka ne shine ya kawo irin wannan cin nasaran haka har babban manzon Allah ya rasa ransa ta dalilin kawai saba kalman manzon Allah guda daya to bayan da aka fatattaka su sahabai masu daraja masu albarka mu a nan ɗin a sai mu ma in Allah yana cewa kada mu yi mu yi annabi ya ce kada mu yi mu yi a ce dole kafirai su samu nasara a kanmu mu ma mu waye ne da ba za su samu nasara a kanmu ba in mu musulmai ne waɗancan sun fi mu sahabai ne na manzon Allah wanda Allah ya yadda da su sun yadda da Allah a cikinsu akwai wanda Allah ya musu albishir da aljanna tun ba su mutu ba a cikinsu akwai ɗaiɗaikun ƴan aljanna kuma suna tare da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi umurnin manzon Allah ɗaya suka saba kawai Allah ya ɗora kafurai a kansu mu nawa ake saba ana tashi a nan a bari kaga azumi na wucewa sai kaga musulmai a cike a gidajen giya to kuma kullum a ce muna so mu samu rinjaye mu shafaffu da mai ne idan fiyayyun al'umma waɗannan suka saba umurni ɗaya su ba ma shan giyan ba fa kada ku sauka kawai suka sauka kada ku sauka daga nan mu manzo Allah waye manzo Allah zai tsaye da shi a waje ya tsaya eh ba ga shi ce mu barge mu muna bari to ka kawo hujja na rashin bari in nauyi ne da shi kaman bulo zai ja ka zai cinye ma haba zai samu abun nan to he ka tambayi ka bai ce ka ja wando ba ka ja bai ce kar ya wuce idon sawu ba naka bai wucewa har da duwawu naka yana sauka ƙari ma kenan to shine matsalan ai ana sanin abu ba a yin shi ba a responding ba a responding to in addition to wannan ma ga shan giya ga liwaɗi ga ƙazanta cin riba dumu-dumu taɓe-taɓe dumu-dumu cin haƙƙi dumu-dumu haƙƙin mutum a danne a riƙe shi ya kwana da yunwa iyalansa su kwana da yunwa eh, a ci dukiyar maraya a yi rubda ciki a kanta ba abin da ba a yi ƙazanta daban-daban ka gani shi yasa Allah madaukakin sarki yace wallahi ko ku koma ma Allah ko wani bala'i ya same ku kuyi ta addu'a ba kula ku ba kuyi ta addu'a ba kula ku ba shi yasa kaga ai mun yi ta addu'a muna ta alqunuti abubuwa ga sunan ba a daina bane wa in uttum udna ne inji Allah ka gani Allah yace idan kun koma barna za mu koma cikin azabtar da ku da sanya ku cikin wahala idan kuka koma shirya mu koma muku da ni'imomi da rahama ku ci gaba cikin aminci da ni'ima da kwanciyar hankali ina fata an gane ko ah, Allah maɗaukacin sarki yayya saukar da wannan aya sai yahudawan suka zo suna samun musulmi da kiristoci suna zagayewa kun gani ko kun ga inda aka ragargaza ku a uhudu ko da annabin nakun da komai nakun ga sunan an an gama da ku da kun dawo cikin yahudanci aqidan yahudu da irin wannan bai same ku ba kiristoci ba su zagayo kun gani ko da kun dawo cikin addinin almasihu ya karbe ku da duk wannan abun ba zai same ku ba waɗannan sai suna amfani da wannan daman suna farautar musulmi ina fata an gane ka san condition idan condition ake duba da situation irin halin da kake ciki shi za a je a farauce ka a sai a imaninka a ciki wani ba za a zo a farauce ka ba sai an ga kana cikin matsanancin wato talauci na rashin kuɗi kana cikin tsananin bukata na kuɗi baka da su to nan ne za a zo a shigo ma a ce coci zai ɗauki duk nauyinka da za ka karɓi masihu haka sai mutum ya fara tunani kawai ba ka je gun musulun ka nemi taimako shekara uku an taimaka ma a'a to mu za mu taimaka maka za mu baka gida za mu baka bota za mu suna lura da irin situation da condition na mutum sai su shigan masa ta nan kawai da makamantarsu irin condition ɗinka babu wani daga cikin wanda bai da shi bai karɓi yason ba shi me yasa ya zauna a haka ɗin Ya better than him ma to amma wai kai ne yanzu kawai musulmi za a zo a farauta saboda an ga baka da kuɗi kana cikin matsanancin hali su yanzu in ka zo babu mai halin da kai ka fi shi ma bai fi ka tsanani ma ba su magance ma wancan ma ai ya karɓi yason misali a cikin yahudan ba wanda yake kwana a waje ma bai da abinda da ma zai ci ba ba inda zai kwana amma a farauto kawai kai ne musulmi da aka ga ka shiga wani yanayi sai a zo a ce ka zamo ba yahudi za a baka daloli gaba ɗaya ka warke waɗancin ɗin a basu mana ƴan uwansu me yasa suka tsallake su suka zo suna farautan in ba fulatani ne in ya rasa sanu sanu shi suna mutu a ce to da ka karɓe mu da an baka magani kyauta allura kyauta menene kaza manomi sai a zo a bullo masa da taki da menene da me haka za ka samu ka sai da imani da buhun taki ka sai da imani da maganin shanu ka sai da imani da abun nan gashi nan Allah abin ya rufa mana asiri to Allah madaukakin sarki sai ya ce musu wa qalu za ku ji yahudawa sai su zo su ce kunu hudan suna ta farautan musulmai can he kiristoci su kullo sai su ce kunu nasara ku kasance kiristoci su ne tahtadu su ne za ku kasance kan shirya yahudawa su ce kunu hudan tahtadu za ku zamanto kan shirya kul ka gaya musu ya muhammad ko kai musulmi idan suka zo wajenka suna farautanka ka ce musu bal millata ibrahima hanifa ni ina kan aqidan annabi ibrahim tsantsan aqida na bauta wa Allah da tauhidi wanda babu shirka wa ma kana minal mushrikina wanda bai kasance cikin masu shirka irin ku ba ku yahuda ku kira ni ma rika ce uzairu dan Allah kristoci ku kira ni ma rika ce yesu dan Allah to ni bana nan bana can ina kan ihdinas siratal mustaqim shine addinin annabi Ibrahim wanda bai yi shirka a rayuwarsa ba Kulu ku gaya musu ku musulmi ku ce musu amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da wannan alqur'anin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahima mun yi imani da abinda aka saukar wa annabi ibrahima shine suhufi ibrahima wa isma'ila mun yi imani da isma'ila da abinda aka saukar masa wa ishaqa mun yi imani da annabi ishaqa da abinda aka saukar masa wa yaquba mun yi imani da annabi yaqub da abinda aka saukar masa wal asbatu da ƴaƴan shi annabi yaqub din goma sha biyu din nan wa ma utiya musa mu yi imani da abin da aka ba wa musa na attaura wa isa mu yi imani da abin da aka ba annabi isa na injila kai wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim da duk abin da Allah ya saukar wa annaba wanda muka sani da wanda ba mu sani ba mu musulmi duk mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin annabawan Allah kamar yadda ku kuke ce ba ruwanku da annabi Muhammadu ba ruwanku da shi Yahuda su ce ba ruwansu da annabi Muhammadu Kiristoci su ce ba ruwansu da annabi Muhammadu to mu mun yi imani ku Yahudawa mun yi imani da annabi Muhammadu mun yi imani da annabi ku. mu yi imani da annabi Muhammadu mu kuma kiristoci mu yi imani da annabi Isa mu ba mu bambanta tsakanin annaban. Allah mu ce ba ruwan mu da wannan wannan muke so ba ruwan mu da wannan wannan muke so mu ba mu haka wa nahnu lahu muslimuna mu musulmai ne masu mika wuya ga Allah kawai ba ruwan mu da gumaka ba ruwan mu da shirka ba ruwan mu da kafirci saboda haka wannan shine imani kamar yadda Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal kullum kullun amana billahi wa Malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mu ba ma bambance kowa wannan sune rukunin imani kai imani da Allah kai imani da dukkan manzannin Allah kai imani da dukkan littattafan Allah kai imani da mala'iku kai imani da ranar lahira kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil awwal malaikati wan nabiyina wal kitabi wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama har zuwa karshe wannan duk ne rukunan imani mu ba ma bambantawa yasa wani malami aka tambaye shi me yasa ku musulmi kuke auren kirista a baku amma ku ba ku yadda mu auri ku ƴaƴanku ku musulmai to ka gani malamin suka tambaya ce to kaga mu mu musulmi idan muka auri yarku tana krista tana christianity ina musulmi ka gani ba zan taba zagin addini bazan taba zagin annabi isa ba don ina girmama shi na yi imani da shi na yi da shi ba zan din shi ba amma ke ko da an baka musulmi kana annabi kana mai kana kirista zaka zagi annabi muhammad inda musulma aka aura ma tana musulma kai kuma kana abin nan za ka zage ku nuna mun duk duniya inda musulmi ya zana hoton annabi isa Irin yadda suke wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda musulma ta ta auri ba yahudiya ba yahudiya yana ba yahudiya tana musulma zai zage annabi don ba zai respect ba ita ko musulma ba yanda za a ta zage annabi musa saboda shi aka aiko ma yahuda misali to kaga irin wannan insult din za a rika samun kuma shi ne babba a gidan domin wanda yake miji ne, menene Shi ne babba ne mai karfi ne mai gida shi ne wanda duk waɗannan suke bi to kaga irin waɗannan insult da yace shi yasa irin kaɗan daga cikin su kenan kaga to Allah maɗaukacin sarki yace fa'in fa’in amanu idan yahudawa ku musulmi idan yahudawa ko kiristoci suka yi imani bi misli ma amantum bihi da irin irin imanin da kuka yi da shi idan yahuda sun yi imani irin naku sun yadda Allah ɗaya ne da kiristoci suka yi imani irin naku na cewa annabi Muhammadu manzo ne na Allah suka yi imani irin imanin ku na cewa alkur'ani daga Allah ne suka yi imani irin naku na cewa za su tsaye da sallah su ba da zakka su yi azumi suka yi imani irin naku na cewa ba za su yi ba za su bauta gumaka ba to faqadin ta da sun shirya sun shirya kuma su ne idan suka bi mu ashe sun me sun shirya a su kuma a can suna cewa ulkunu hudan aw nasara ta tadu Allah ce a'a su su baro nasu su yi zo su yi imani irin naku shine faqadin ta dau su ne suka shirya wa in tawallau idan suka juya wa abinda kuka yadda da shi ku musulmi baya suka kafurce masa to fa inna ma hum fi shiqaqi lalle sun fada cikin wani sako na kafurci suna cikin sabani suna cikin halaka fasa yakfikahumullahu kuma Allah zai isan muku sharrin suna fata an gane Allah zai isan muku menene sharrinsu da makircinsu matukan ku musulmi kuna rike da Allah ɗin kuna imani da Allah ɗin kuna kiyaye dokokinsa kuna halatta halal kuna haramta haram to babu sakka Allah zai kare ku daga sharri da makirci da kutungwilan kafirai da yahudu da kirista Allah maɗaukakin sarki yana cewa a ah, ah, wa in tu'minu wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an wallahu bima ya'maluna muhit idan kuka yi imani da Allah kuka rike Allah sharrin su da makircin su ba zai taba riskan ku ba ba zai taba shafan ku ba ba zai taba affecting din ku ba Allah ce duk abin da suke muna zagaye da dabaran su din duka muna zagaye da shi inji Allah ina fata an gane ko wa huwa shi Allah ɗin nan as mai jin komai ne da irin kiraye-kirayen da suke muku su ce kunu hudan sara nasara tatadu da abinda kuke ce musu Balmin millata ibrahima hanifa Allah ce ina jin komai naku Al'alimu kuma ni masani ne ina sane da zukatan kowa inji Allah wata wataala Allah ce sibghatallah imani da tauhidi da aƙida na bauta wa Allah tsantsa to wannan shine addinin Allah sibgha as-sibgha shine shine kaman eh, eh, abin nan eh, sinadari da ake rini da shi rinin tufafi shine sibgha ana ce saubun masbughun rigan da aka rina aka yi dayin din shi idan karina farar riga karina ta da kala baki ko ja ko abin nan kalan yana rabuwa da rigan to yace aqidan annabi Ibrahim ya zamanto muku tamkar wani rini ne da kuka rina jikinku da shi wato duk inda kuke kar ku rabu da menene aqidan tauhidi din nan kada ku yadda ku tube rigan tauhidi sibghatallahi wannan aqida ta tauhidi aƙida ta eh, kaɗaita Allah da kafurcewa gumaka to shine Shi shine irin rigan da Allah yake so ku rina kusa a jikinku kar ku rabu da ita bi ma'ana yanda kolon yadi baya rabuwa da yadin to kar zukatanku kuma su rabu da tauhidi da aƙida na bautawa Allah wannan shine addinin Allah na tsantsa wa man ahsanu minallahi sibgatan. wa yafi kyawun wato addini irin wanda ya rike addinin ta Allah subhanahu ta'ala addinin kuɓuta daga shirka wa nahnu lahu abiduna mu masu bauta ne zuwa ga Allah gaba ɗaya kamar yadda Annabi ya ce musu la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum lakum mu ga Allah ne abiduna ku kuma ku je can ku bauta abinda ya muku ina fata an gane ko na'am kul قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل يا موسى يا محمد يا النبي إبراهيم حكم يا محمد صلى الله عليه وسلم أتحاجوننا في الله za ku yi jayayya da mu ne akan Allah ku ce muku Allah ɗaya ne Allah ka za ku zo kuna jayayya da mu fillahi game da Allah wa huwa rabbuna alhali ne, Allah nan ne ubangijinmu wa rabbukum ne ubangijinku Allah nan da muke bauta ne Allahnmu ne Allahnku amma ku zo kuna jayayya da mu a kai wai ba shi ba ne Allah gumakanku ne ba shi ne Allah Uzairu ne ba shi ne Allah Annabi Isa ne ba shi ne Allah mala'iku ne walana a'maluna walakum lakum a'malukum alhalin ayyukanmu na tauhidi na kaɗaita Allah suna tare da mu ko kuma ayyukanku da sakamakon ayyukanku na shirka da bauta gumaka yana tare da ku wa nahnu lahu mukhlisuna mu ga Allah muke tsantsanta ibadanmu ko kuma kuna shirka da shi mu mukhlisuna ne wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din ko a hada mu mu masu tsantsanta ibada masu ikhlasi da ku masu shirka kuna hada Allah da gumaka ko a hada irin ayyukan mu da naku ko a hada irin mu ubangijin mu da naku allolin da kuke bautawa ina fata an gane ko to anan zamu tsaya insha Allah tabaaraka ta'ala zamu amsa tambayoyi da fatan Allah madaukakin sarki ya mana albarka ya karba mana

magariban da za ka in dai daren ne na lailatul qadar kowa ya san dare yana faruwa ne daga faduwan rana min tulu'il fajr ila gurubi ash-shams to saboda haka in daren ne da izinin Allah magariban da za ka yi a cikin lailatul qadar cikin daren ka ciki ne na filin da za ka yi ciki ne shafa'i da ka ciki ne ina fata an gane idan ka yi sallolinka zuwa sha biyu gwargwado abin da ya samu ya yi alhamdulillah sai dai in za ka yi koyi da sunnan manzo Allah shi ne aka ce yakan raya daren ne duka yakan raya daren ne duka amma duk wani portion duk wani yanki na daren in ka tsaya kai salloli kai addu'o'i alhamdulillah in daren ne daren ne shikenan ya samu kawai shi lailatul qadari din ba yana fara bane can wajen karfe ɗaya ko karfe biyu nan ne daren lailatul qadr yana a ah, daga lokacin da aka ce daren ne yau ne daren insha Allah daga lokacin faduwar rana daren ya fara hatta matali al fajr har lokacin fitowar fajr wannan shine afwan eh sorry sai wani abu na biyu dalilin da za a ke jinkirta zuwa kusa da asuba a yi sallolin saboda kun san shine peak time lokaci mai albarka da Allah yake saukowa sauka ta musamman da ta dace da zatinsa one third ɗin daren ƙarshe sulusin ƙarshe na dare manzo Allah ta sala yace yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir amma anan hadisin wato Allah yana saukowa a duniya ta daya sama ta ɗaya, wanda take kusa da duniya a lokacin da ukun daren daya bisa ukun daren ƙarshe Allah yana sauka a wannan lokacin saukan da ya dace da zatinsa ba wanda ya san irin saukan ina fata an gane ko ko kai ka san yanzu idan aka ce bala'i ya sauko ka san yadda ya sauko to ka gani ba za ka iya sani sanyi ya sauko ba za ka iya sani ba to Allah ya ce wa zai roƙe ni in bashi wa zai nemi gafara ta in gafarta masa wa zai kaza in bashi wa zai kaza to shi yasa ake dan jinkirtawa zuwa ga wannan lokacin domin a dace da wannan lokaci shine kawai amma wanda ya san ba zai tashi a lokacin ba ya a farkon dare alhamdulillah a sai ka jona su kawai sai ka bi su ku yi raka'a biyun farko tare da su idan suka yi na uku kai ka zauna a tahiyan ka jira su ci ko na hudu lokacin da liman ya sallame sai ka sallame wannan shine amma la salata ba a salloli biyu a masallaci zo da waɗannan suna isha kai ka tashi kana kunku koma gefe kuna yi ba a haka wancan suna karatu wannan ma yana karatu wannan na Allahu akbar wancan na masallaci a lokaci ɗaya ba a yi

amma waɗansu malamai sun ce idan ayatul kursi ne ko ɗansu ayi na ƙur'ani don neman tsari babu laifi waɗansu malamai kaɗan sun faɗi wannan amma majority manzo Allah sallallahu bai yi shi a rayuwarsa ba kuma bai zamanto abu bane wanda yake watsatse wanda yake a ko ina a zamanin sahabai wanda zaka samu kowa da Allah rubutu a gidansa kowa da abin da kwano da wajen wankewa da wannan shine babban abin da ake so mutum ya, ya, karanta ya shafa a jiki ayoyi na tsari wannan shine hatta ka naɗa su ma an hana ka naɗa ayatul kursi ka rataye shi kai baka karanta baka rataye shi kawai ba zai tsare ka ba domin sai ka yi magana ne yanzu wannan qur'ani misali don ina da shi na rataye a cikin gidana za a mun sata sai na rataye qur'ani shi kenan a ƙofa kawai tsari ne ba za a shiga a abun sata ba ba za a ƙur'ani ma ana sace su a masallaci Yasin din na ciki ayatul kursiyun na ciki idza waqa'atil waqi'a din na ciki duk ana zuwa ɗauke shi a sace shi amma abinda sunna ta nuna mana ka karanta su ka karanta su ka shafa a jiki musamman su amana manzo Allah sansa kullu yana cewa idan wanda ya karanta su ayoyi biyu na ƙarshen abin nan suratul baqara ka fatahu wanda ya karanta ayatul kursiyu ya zun shi tsari wanda ka karanta falaki da nasi ka karanta nan karanta abu ake yi sai ka shafa sai ka shafa ko ka karanta su ka roƙi Allah tawassul amma baka yi motsi ba bayan da abun zai maka aiki yanzu misali bindiga ne sai ka zo ka rasa ya ta kawai a kofar ɗaki sai ka je ka kwanta kace ina da bindiga shikenan kawai ƙaryan ɓarawo ina fata an gane ba za ta kare ka ba amma ya za a yi ta kare ka in ya shigon kai kokin kai motsi kai sai ke ka harba nan ne bindiga ta yi aiki amma ya ta kawai ba za ta kare ka ba to ƙur'anin maka ya shi kawai a gafaka ka aje shi kawai ce aje ɗaya a nan a aje ɗaya a can a aje ɗaya a nan a aje ɗaya a nan duk kana zagaye da su ka kwanta kai baka karanta ba baka yi menene ba babu wani tsarin da za su yi sai ka karanta ka yi aiki tukuna sai ka motsa ina fata an gane da ubangiji ya sa mu dace na'am zai iya shi naman da ya san ya halatta kamar misali kaza da eh to idan bai natsu da abin nan din ba sai ya bari sai ya rika cin kifi kawai kazan ana ya ɗauko mushe a gasa kaga baka da tabbas an yi ta amma ba a bincikan irin wannan kulafi idan mutu ya ga kazan yana sha'awa ko kuma in bai abin nan ya sayi su kaza su menene ya halatta a ci yankansu na yau da gobe yankan ahlul kitabi kiristoci ya halatta banda na munasabatinsa irin lokacin eh, Christmas ko Easter ko waɗannan abu na amma yankansu na yau da gobe ana ci wannan babu laifi idan za ka iya ci ɗin wannan shi don baka gamsu ba sai ka tsaya kwanaki insha Allah sai ka sayi ka rika cin kifi kana ci wannan shi na faɗa jiya na ce dab da shan ruwa da minti biyar sai mutum ya ajiye kayan buɗe bakin shi ya fara addu'a ya fara na minti biyar ana yana gama ana kiran sallah ne shi ne sai ya tambayi liman ko ya tambaya tun yanzu ya je ya yi karatu je ya yi karatu sai da mai shi ne ce mutum da yake karatu a wani gari da ba na shi ba shi ya da ya je kasar mai kare da ko kuma a zai ci gaba da kasar sallar shi a in ka da gida ka da gida kuma ai shi kenan yanzu ɗalibin da misali yake yake madina yana karatu a can misali idan ya zo hutu najeriya a ce ya ta kasar ya dawo gida ne to can ɗin ma in ka koma sai ka ɗauke shi gida ne tunda kana da masauki da menene nan ne kuma duka kake tafiyar da rayuwarka. wannan shi ne amma misali mutumin da yana da iyalansa a nan da 'ya'yan shi da komai nan yake sai ya je garinsu gai da iyaye to yanzu zai je can a matsayin bako ne kawai to ƙasaru zai har ya dawo saboda idan ya je din za a ce wane ya zo ne ko ya dawo wane ya zo kawai shi tunda wane ya zo an san zai koma ya zo a matsayin bako ke insha Allah Allah biya musu da To, insha Allah za mu dakata a nan, Allahumma izzal Islam al-Muslimin, wa da shirka al-mushrikin, ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين akwai wata baiwar Allah da tace a sanya ta a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya biya mata bukatunta na alkhairi Allah ubangiji ji kan matattunmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta wa Alhaji Kabiru Hamza Umar Hamma Yaji Allah ji kanshi ya gafarta masa kyautata makwancinsa Allah ya karbi bakuntakansa cikin alkhairi Allah Ubangiji ya amintar da shi fitinan kabari da azaban jahannama Allah Maɗaukacin sarki ya yi wa abin da ya bari a baya na ‘ya'ya da iyali albarka Allah rufa musu asiri duniya da lahira mu ma Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani ya kyautata ƙarshenmu Allah Maɗaukacin sarki ya biya mana buƙatunmu na duniya da lahira abin da ya fi ƙarfinmu Allah Ubangiji ya magance mana shi inda muke da rauni Allah ya ƙarfafe mu inda aka samu rinja a kanmu Allah ya ɗaga mu ya juya mu a kan maƙiyanmu Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka addinin musulunci da al'umman musulmi duk inda suke Allah uban ya rufa mana asiri malamanmu da suke tafsirai a masallatai daban-daban daban na fahimtar da al'umma Allah saka musu da alkhairi Allah uban ya sa masu sauraro da mabiya su kuma Allah uban ya sa su karɓa su yi aiki da abin da suka ci yan uwanmu masu neman halal Allah musu albarka cikin halaliyarsu Allah ba mu zaman lafiya da wamanne a ƙasar mu Najeriya Allah ubangi ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin siyasunmu Allah ubangi ya shirye shugabanninmu da Allah ya ɗora mana bisa hikimarsa Allah maɗaukakin sarki ya wadata jihohinmu na arewa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki Allah ubangi ya rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina أعزنا بطاعتك bi تذلنا بمعصيتك اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا yanayi na takaici da baƙin ciki da 'yan uwa suka shiga a misira inda ake kashe su ana nike su ya Allah mu roƙe ka Allah ka tsaye da wannan zubar da jinin ‘yan uwa da ake yi, Allah mun roƙe ka Allah ka yaye musu wannan fitina da bala'i ɗin wanda suka mutu a wannan yanayi ya Allah mun roƙe ka ka karɓe su a shahidai ya rabbal alamin fitina da bala'i da ya saukan ma ƙasar Suriya Allah ka ɗage musu, Allah ka yaye musu, Allah ka ƙarfafa masu gaskiya ka ba su rinjaye ya rabbal alamin. ka kaskanta azzalimai ka wulakanta su ka ba da rinjaye a kansu da nasara a kansu ya rabbal alamin mata da ƙananan yara da tsofaffi da duk wanda suka rasa rayukansu Allah mun roƙe ka Allah ka karɓe su a matsayin shahidai dukiya da gidaje da aka rugurguza ya Allah mun roƙe ka Allah ka maido musu ya rabbal alamin ka ba mu zaman lafiya a jihohin Maiduguri da Yobe da Adamawa da Kano da dukkan waɗansu jihohi inda fitina take ya Allah mu roƙe ka Allah ka amintar da su ka amintar da mu Allah kada ka sake nuna mana ya Allah muna roƙon ka irin abin da muka gani a shekarun da suka wuce Allah ka yafe mana ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik wa alim ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin